Tarzomar adawa da ɗage zaɓe ta sake ɓallewa a Senegal. Ɗaruruwan masu zanga-zanga a Senegal sun yi gama da jami'an tsaro a ci gaba da yiwuwar wato tashin rikicin siyasa bayan ɗage zaben shugaban ƙasa da maki Sal ya yi. Bayanai sun ce 'yan sanda sun jefa masu zanga-zangar hayaƙi mai sa hawaye a birnin Dakar. Shugaban wato Senegal sal ya yanke shawarar ɗage zaben shugaban ƙasa ne wato ƙasa da makonni biyu wato bisa ikirarin rashin zaman lafiya a ƙasar sai dai kuma wasu na ganin wannan mataki kawai wata makarkashiya ce ta shugaban don ya dawwama a kan mulki wannan matakin ya fusata 'yan ƙasar kan lamarin da ya sanya su shirya jerin zanga-zanga da kuma kiraye-kirayen ƙasashen duniya da hukumomi don ganin an tilasta wa shugaba wato Macky Sall wato domin ya shirya zaɓe ƙarin wa'adin watanni goma da 'yan majalisar suka yi wa shugaban na cikin dalilan da suka ƙara ta'azzara zanga-zangar wadda har yanzu gwamnati bata ce komai ba a kai amma dai wato a yau shugaba maki sal ya bayyana wato dalilan da sa ya ɗage wato wannan mataki na ɗage zaben zuwa watan wato disambar shekarar 2024 bayanai na nuna cewa wato jami'an tsaro sun kame 'yan jarida da dama yayin da aka tuhumi wasu da amfani da aikinsu wajen ƙara hurar wutar rikicin inda wasu kuma suka haɗu da raunuka sanadin dukkan wato 'yan sanda sanadin dukan 'yan sanda ko a safiyar wato jiya da ta gabata ne dai rahotanni sun ce jama'a sun sake fantsama kan tituna duk kuwa da barazanar jami'an tsaro bayan shafe tsawon daren jiya 'yan sanda na jefa hayaƙi mai sa hawaye da kuma yawo a sassan birnin dakar na senegal sannan kuma a yau ne dai shugaba Macky Sall ya bayyana a gaban jama'a domin wato sanar da halin da kasar ke ciki da kuma dalilan da ya sa ya ɗage zaben zuwa wato watan Disamba shekarar nan da muke ciki. Shugaban Senegal Macky Sall a jawabinsa na farko ga 'yan kasar tun bayan ɗaukar matakin ɗage zaɓe ya jaddada buƙatar tabbatar da tsaro da haɗin kai tsakanin al'ummar ƙasar a matsayin abin da ya sa